ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوم العشرين دوات السفر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد مكز هو مدينة شكرا دون إلى دريبه دا أربعين دون معنى شيني كانت أتم من الدين كيلان أتم الأدب المفرد لإمام البخاري wadda muka duba mun yi karatu na farko ranar talatin ga watan zulhijja to kaga kamar ranar karshe ke na zulhijja to gaba ɗaya turu a ce watan almuharram ba karatu sai ka safar ya zama har ashirin kaga wata ɗaya da kwana ashirin mana kwanaki hamsin ke ɗaya eh? ga wata ɗaya ga watan almuharram وللي إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى أرجو حبيبي سيدا فتنا تفاروا كما إذا تكي تفاروا أن يقول فأطفئوها بالتقوى نعم كوكشي والنوتم فتنا لتقوى تكي منين تقوى أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله نعم mu kasance masu biyayya ga Allah akan Allah ya umarce mu muna fatan dace da rahmar Allah da aljannar Allah da ladan Allah bangaren farko ce bangare na biyu an nasru kama fiyatallahi mu bar saban Allah kuma wallahi saban Allah sai dai wanda ya karu kawai ala nurin min Allah na khafu iqaba Allah duk mutumin da zaka faru mu sanya tsoron Allah bi idnillahi ta'ala Allah zai ba mu ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا yanzu mu daina tsora blame a kai shugaban kasa ko kaɗan kashe-kashe da ke faruwa wannan ba laifin za a ce shugaban kasa shi kaɗai laifuffukan namu ne a walamma a tsabatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الله زي بابا تهبطي جوازي قل هو من عند أنفسكم نعم قل هو من عند أنفسكم yanzu an lallasa ku a yakin hudu suna yaya aka samu aka lallasa ku Allah ke kul huwa min me suka yi ne sun saba dokan annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya tak ta dalilin haka ya ce kar bar gurin kuma suka bari ta ne ishi hadi ba wai da gangan nan ba ta dalilin haka Allah ya sa aka lallasa su kaga wannan al'amari ne babba a cikin al'umma Allah bai girma da baka ce wa har al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat ayyu wasa'ihim la bima kasabat aydin nas kaga laifin wa yace laifin mu amma ka ga mutum ya fito shugaban kasa ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah kamar mutane magana su ji tsoron Allah idan waka ake fitna fa afsibuha bi taqwa to maganar gaskiya mun sa ta kawan a gaba ko dai ta kawan mu wurgar da ita ne mafi yawanci an yi fatali da tsoron Allah to kaga kenan dole abinda Allah ya kaddara ya same mu to zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu kagan da Allah zai kama mu ma gaba ɗaya gaba ɗaya da abin da ke aikatawa da mun hallaka ne Allah ke yuzikahum ba'd allazi ami shashin abin da muke aikata to Allah ya kama mu da shashi amma da yawa ma Allah ya ce mana wa ya'fu an kabi wallahi Allah yana abuwa da yawa da yawa to yuzikahum ba'd allazi amilu Allah ce la'allahum yarji'un dan mu tuba ga Allah mu koma ga Allah to kaga mu laifin mu in nan Najeriya ko sai ce shugaban kasa shugaban kasa kuma shi yana iya iya wani sai dai mutum tare ce bai cika goma ba kamar ka duba dai bubbukan kamar da dai Allah ya gaya mana ne kulhuwa me kawo tsadan shinkafa ne kulhuwa ne na ta abubi ko me kawo tsadan su tumatir su shambo su ne ne ne kulhuwa ne inda an buɗe ko shuga ba wai kawo tsadan shi kulhuwa ne inda an buɗe ko man gyaɗa ba ba da ni takwas da wani abu kulhuwa mai indi an zubi ko duka dai to mu ji tsoron Allah in sha Allah fi Allah ya sauka mana wa kan ci gaba da karatu cikin al'adabul mufrad min tawki al-babul awwal za mu je al-babul thani babu birril ummi biyayya ga uwa mahaifiya qala حدثنا أبو عاصم wannan babban malami ne mai imam bukhari ana ce mai abdahak ibnu makhlad ana ka fi sani shi da annabi ha abdahak ibnu makhlad akwai sunayen malaman bukhari wanda littattafai ne masu zaman kansu wani lokaci za ku zo mai magana a kan shi littattafai ne masu yawa yawa تسمية أسماء شيوخ البخاري حدثنا أبو عاصم yake an bahz zidni hakimin daga bahz ibn hakim an abihi daga baban shi baban bahz shine wanda nan inda riga ba ta hanka ai bahz ibn hakim an abihi baban shi ne hakim Ko shi kuma an jaddihi oke kakan shi kuma shi shine sahabi shine muawiya ibn haida a ah, muawiya ibn haida mana cikakken sunan kenan ibnu ابن ibnu ابن معاوية ابن حيدة القشيري wannan yana ɗaya daga cikin misali na marrawa an abihi an jaddihi ka duba sosai tarbiyyar ka kake a ce an zahabi ibn hakim daga baban shi shi kuma baban ya samu daga kakan shi kakan amma shi hakim kaga awa kenan za ce an abihi kenan amma shi ba shi ne ke cewa an abihi an jaddi mana goyon kaka kenan magabata sun kasance suna kyakkyawan goyo sabanin goyon kaka a irin ƙasarmu ta gado in mutum aka ce kaka ne ya goye shi to za ka same shi sakaltacce rafkananne shagwababbe yawanci goyon tata ke to amma irin wannan bahar ibn hakim yarwi amman an abibi an jaddi ka duba irin wannan sahifa sahifa ta amur bin shu'aib shi ma akwai lamwanci da haka yake riwaya amur bin shu'aib sai ya ce an abibi an jaddi wannan misali ne na wanda suke waya daga iyayensu daga kakanninsu to su biyu suka fi shahara amur bin shu'aib an abihi an jaddi to kakan amur bin shu'aib shine wa abdullahi ibn amr ibn al-as to wannan shi kuma kakan shi bahad bin hakim an abihi an jaddi kakan shi ne muawiya ibn haida ibn muawiya al-ushairi sunan shi muawiya ba wancan muawiya da muka sani ba muawiya wata ibn abi sufyan wanda shine khalul mu'minin waye khal dan uwan uwa shine wa kawu mu'minai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ɗan uwar shi ummu habiba to ita kuma wace ce a gurin mu uwar mu ce duk wani kirki uwar shi ke, amma dan banza kuma to shi kenan sai fita da uwar shi to tun da uwar mu ce dan uwanta ya zama wa kenan ya zama kawun mu kenan da wannan muawiya duk gurin kowane mu'mini za ce khalul mu'minin to kai wannan isnadi guda biyu yana daga cikin a'la martabatil hasan in ka ji bahaz bin hakim an abiyi an jaddihi ko amr ibn shu'aib an abiyi an jaddihi a cikin karatun da muka zo muka samu isnadi irin wannan to za mu iya tattaro isnadan da suka zo da irin wannan ba'az bin hakim an abiyi an jaddi to sai a rumar mana da zafin wannan dai shine na farko ce mun gane sunan sahabin shine muawiya ibn haida yana da hadisai shahararru daga ciki akwai haƙoƙin mata akan mijinta ke ya rasulullah menene haƙƙin mata akan mijinta yake an idan idza inda in kai ka kika ciyar da ita ba dai ba ne sai ka zo ka ci balanzan a kasuwa plate ɗaya naira ɗari shida da yamma kuma ka kora ci mai kauri da ɗan balangu in ka tattara za ka kaci one five su kuma duka duk kawo ka ba su ɗari uku da hamsin a yi bani to maza a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah wannan shi ma na daga cikin mafitan da za mu samu mu ji tsoron Allah sai Allah ya ba mu mafita yawancin mu ba ma iya cin abincin rana a gida sai a na a jirgin sai a kasuwa to ji tsoron to an zubi imaha idan ba'ita wa tabtuwaha idan tasaita wala tabri bil wajha in ta ɗan kulan sai za ta ɗan ladabtar da ita to kada ka mare ta fuska ko kai laushi ko kai gwari la wala tabri bil wajha wanda da ka ɗan ja mata kunne ko ka dan bata lock kai bi kidin jin magana da ni wala ta tabri bil wata, kar ka ce zaka mare ta ballan ta laushi wala tuqabbih abu na hudu kada ka munanta ta musamman yadda Allah ya hada sai ta kai ka ne za ka kamo a cikin ka aibanta ta da shi to Allah sallallahu alaihi wasallam ke kar ka aibanta ta wala tahjur in ta kula da kai ka kula ka kula to kada ka kuskura ka kaura sai mata illa fil baiti sai dai a cikin daji ko a cikin falo ita tana cikin daji kai kana falo ita tana kan kana tana kan gado kai kana kan kujera ko kana kasa amma da cewa za ka kaurace mata gaba ɗaya gaba ɗaya kamar yadda su maza suke yi bismillah a jami'a haramun in su biyu ne sai sai mutum ya kaurace mata sai ka sai ka tafi ɗakin wa kishiyarta hada haram in dai kwananta mai kwananta sai da ke tana kan gado kai kana kan kujera shi ke wala tajur illa tusai yana ɗaya daga cikin hadisan da ya kawo mana shi ba ibnu hakim al-azizi an jaddidi haƙoƙin matanmu a kanmu to ga kuma wani wasiya da ya kawo mana daga gurin Allah sallallahu alaihi wasallam shi mu'awiya ke qultu ya rasulullah ce ya manzon Allah ko ce wannan kuma zai sake ba mu littafi daban as'ilatu sahaba lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as'ilatu sahaba tambayoyin sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma yana nan dinki dinki sahabi da zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce man abarru ya rasulullah tambaya ta wa zan ma biyayya wa zan ma biyayya ta class qala ummata ummata kaga ce man abarru sai ce umma da nan ba ke nan ko to zai zama wannan ya ya tauhidi zai zama kenan sai zama mafulun bihi kenan bi fi'lin taqdiruhu bir ummata bir sai zama filul amri kenan shine a goye sai ummata sai zama maf'ul bi tunda ce wa zan ma biyayya ka duba sai ce mahaifiyarta yanzu ka fito da maganar kai filla-filla daki daki wa zan ma biyayya sai ce mahaifiyarka ma'ana kama mahaifiyarka biyayya to kaga uwa ita ce first class ke na wajen biyayya qultu man abarru sai wa ya rasulullah qala ummata ce mahaifiyarta ne sai zaki cewa man abarru to ya rasulullah sai wa kuma qala ummata ce sai mahaifiyarta hanyar qultu man abarru to sai wa ya rasulullah na gudu ce a abata sai babanka yani bir a baka ke Kabe duk wanda ya zama mansu mansu amma muka duba cikin abu huraira da bukhari da muslim suka wani sahabi ya zoce ya rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka to a can sai ke ummuka ummuka sai ke sai wa ce ummuka sai wa sai ummuka sai wa summa abuka a can ya gwada kuma a rufa ya sauki ni zai zama kenan a can ba ka ce to a nan an ce ummaka a can an ce ummuka to ka za hadisan ba su rikice kai dai ka rikice a ya za ka ce hadisan manzan Allah sun rikice yanzu kana tuhuntar manzan Allah da rikicewa ke kuma alhali kai ne baka gane ba ko ni ne dai ban gane ba inda karatun nawa duka duka bai duka so ka ji ba dan ni bibi ne to ya zan zo kawai ta hadisin manzan Allah ban gama gane an ce wai hadisi suna rikitarwa Allah oke to za a zama an ce umuta ummuka to zai mu iya taujiri shi kan umuta mubtada a haƙƙun nasi bi su tuhbatika ko kuma ka ce ummuka khabar mubtada eh khabar mubtada sai ce man haƙƙun nasi bi su hukmi e, a haƙƙun nasi sai ka ɗauko shi daga can haƙƙun nasi bi su tuhbatika ummuka ko kuma ka ce a ummuka in ka canja shi ka ce ummuka a haƙƙun nasi bi husni suhubatika kaga a haƙƙun nan zaka yi cewa mubtada ne in ka zo kuma ka ce khabar tunda ba wai lafi bane daga Allah kamar kullu wallahu ahad in ka zaka ce mubtada ka zo ka ce khabar to kaga a can sai ka ce fi mahalli rafi amma anan kuma sai zama fi mahalli ne na zai ثم الأقرب فالأقرب سيدنا كنا سيدنا كنا kusa kusa a nan hadisin yana nuna mana fifita fifita uwa harko to menene hikima fifita uwa harko Allahu alam ibnu hajar ce awwalan li annaha hamalat ɗaya ta ɗauki mutum a ciki wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara thumma wada'at abu na biyu ta sha wahala matka-matka wajen naƙuda ثم أرضعت في كما تشاهد a lokacin da shi uba yana zai bacci da Allah ɗanki ya dame ni ke da ku fita falo ka ji ba ba ba wanda yana da hankali kuwa eh? amma yanzu muna cewa mata ne ba su da hankali amma a kuma muna da hankali wallahi ba mu da hankali a nan kaga babu tausayi ce sai da Allah ga ɗanki ya dame ni yana so yi bacci wato ita ba ita ba ta ba ta da idan to kada saboda wannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam titi ta na farko shine ne ta dauki mutum a cikin ta ka duba yadda take tafiya wannan ba ta iya daidai zama ba ta iya yi abincin tana ci sai ta a da shi na farko ke sai mai kuma na kuda sai mai kuma shayarwa sai da uba shi dai kawai sai buga buga ne dan samu mata abin da za ta ci Allah ya jima da suka yi ya jima iyayen mu sakayya da mafificin alkhairi da wannan duk abin da zaka manta baka isa ka sakar ka mata ba baka isa ba wani mutum ya kasance yana tawafi da babar shi da babar shi za mu zo mu sami hadisi a cikin adabul mufrad ka Ibn umar ya ganshi yamani yana zagawa da babar shi ya dauke ta a baya ba sai yana cewa shi ne ya abuwanta a matsayin taguwa a maimakon ta hau dabba to ta hau ya ce ya yabna umar a turani da zai zaituha kana ganin zina iya ta mata da tsawai ne da mata ce la wala bi zafaratin wahida ko da da shurin na guda ɗaya ba ka taka ba shurin guda ɗaya ba ka saka mata da aikin da kake ba to balanta cewa kana dan ba ta mun bita shinkafa ka duba da fa kana cikin cikin ka me kake ci ne abincin daga cikin ka ba kana ciki abincin daga cikin ka in ta ci kai ma ta ci ana da bai bai ne ke sannan kuma yanzu har yanzu an haife ka ko an haife ni har yanzu kuma daga cikin ta ta shayar da ni har tsawon shekara nawa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini kake tsode ta ba wata matan tana shera za ka gaba ɗaya ta lalace kamar su mutum ya girma ya ɗan samu kayan duniya kuma sai ya yadda uwar shi sai ya matar shi mata a gurin waɗansu mu ta fi uwa alhali kuma ba haka bane wanda suke nagartattu suna ɗaukar iyaye fiye da mata duba kisan mutane ku da suke cikin kogo yau sai Allah ya turo ne dutse ya rike kogon mutanen suna da hankali ce ba abin da zai fitar da su daga cikin wannan kogo sai kowa ya yi tawakkuli da aikin shi na gari to haka ko sai to jama'a ba wani kaji da azumi kamar da mu da ke. Haka aka nemo duk abin ya faru jama'a ta da azumi kuma abin mamaki ma za ka ga sai mun gama Ramadan wani lokaci in abu ya bace sai jama'a ku ki da azumi to ba za ki mun gama Ramadan ba to da ba haka ya kamata ba shi wa gaban ni da Allah san sunna Eh, a kan suna, ya ce jama'a kowa ya yi ta tawakkuli da aikin da ya san ya yi don Allah to to wani zai ke ɗauke to ko bari yi azumi don Allah ce a bari ki yadda marayu don Allah wani ce to a bari karanta sura take kilasi to goma don Allah kowa zai ya san me zai yi wannan shi ne mun san sunna ce amma duk lokacin da aka ce shi wa gaba ba ba a tashi da azumi jama'a eh, ana khilafu sunna خلاف السنة annabi sallallahu الله wasallam ba ya tashi da azumin jama'a Allah ya warware mana sai ayi addu'a ayi tawassuli khala to kaga ɗaya daga cikin su ne yayi ya kasance makiyayi ne baya dawa da wuri ko bai dawo da wuri ba ya yi nisan kiwo to har yi suka yi bacci kuma abincin daren shi ne a tatsi nono kawai nono ba to kai za ka je ka ja nono kuma kana ta complain nono shi kenan ga yaran shi suna ta kuka kuma shi baya so ya fara ba yaran shi ko matar shi har sai ya fara ba iyaye shi sun sha tukuna kuma ga iyaye sun kwanta kuma shi baya so ya ta da su ya za a yi ga yara suna ta mai kuka yunwa yunwa yunwa yunwa shi kuma baya so ya fara ba su sai ya fara ba ma iyaye shi to har sai kusan alfijir suka tashi shi kuma bai tashe su ba ya so ya tashe su to kaga yake da tsaka ne yake ga yara suna kuka kuma shi baya ya so ya fara ba mai aiki shi sai kenan sannan kuma ga iyayen suna bacci kuma ya so ya tashe su kuma ba wai su suka ce lalle kar ka tashe mu tunda bai saba lalle bai saba lalle ba kuma to ya Allah in yi wannan dan neman zatin ka ya Allah ka buɗe mana wannan goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutse kawai sai dan matsa amma ba wanda zai fita yana nuna maka aikin iyaye karɓaɓɓe ne kaga kenan ana amsa addu'an wanda ya kasance mai biyayya ga iyayen shi insha Allah muka zo tunda yana maganar biyayya biyayya sai muka zo za mu samu wannan littafin qurratul ainaini fi fada'il birril walidaini falaloli na biyayya ga iyaye malam ya tattara mana abubuwa kamar talatin talatin falalan biyayya ga iyaye to daga ciki Allah zai amsa maka addu'arka to idan mutum kuma ya ba daidai ba sai ba bana ce za ka da ba daidai ba kuwa sai Allah ne maka musamman jami'an iyaye sai Allah ne maka inna lillahi wa inna shi kenan don dai Allah ya karɓa mutum ya zama tsinanni ga mai yankon kaji sun gaji tsine mai sai Allah san Allah shirye ka Allah shirye ka Kamar tsinuwan wannan jama'a tsinuwan wannan bala'i to za ka biya yara kuma sun kama matasa sun kama to yanzu iyayen ma haka suke duk abin da yaro Allah tsine maka albarka kai wannan tsinan nan yara dan gidan mu kaga ta tsine ma babanta da kakanta da kakanta kakanta to shi ma yaro zai koma koma mu dan gidan mu in yayi kaza Allah tsine mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai baban jurai shi kuma ta kira shi yana sallah ne ma sallah sai Allahumma ummi wa salati Allahumma ummi wa salati ka sake kiran shi na biyu Allahumma ummi wa na uku ran sai baci ba bacci ran ya je kallon kwallo ba ba kallon kwallo yake ba ba sharwani ya je ba sallah ke na yanzu ta mai addu'a mummuna wallahi sai na addu'a ta kama shi kuma addu'a mai sauki ya Allah kada ka ɗauki ran jurai sai ya ga fuskokin karuwai mu kuma ga karuwan nan in ka bude youtube ga sunan fata fasha wani kuma malamai ne a cikin karuwa wallahi kuma za ka gana ta turo maka ma sallah in kai nista ka dan janna shi ke nan ka fara duniya ne a vmac ga sunan karuwai fata-fata. domin ma iyayenmu ne suka mana zuwa, lalacewa ce kawai ta same mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka duba shi turai wani ya daga kan shi ma ya kalli karuwa ko bai ba har sai da ta mai kasafi sannan kuma aka zo mutanen gari tun da dama tun da haka ake ba ya yi bi na ya in fashi kun bi na fata fatabayyanu tun da babu wani fata fatabayyanu kawai sai ka zaka samu malam turai aka fara dukan shi ashe turai malam yinka ne sai aka ta dukan shi to wai ba ke kai kai tunan da wannan ba sai shi bai sani ce to yara ya yi alwala ya ta a shi wali ne kai ce ya babu ke sa ya tsanci haka ya babu man abuka kai yaro waye babanka ce fulanun ra'i jinjiri ba saboda karamatul auliya yaro kawai bude baki ce fulanun ra'i kuma sai mutanen gari suka ko ana ta shafan ya wani ya wani wani wani wani wani bayan kun daka wani kuma wani ya sha duka wai za su mayar mai da gidan shi ma gidan zinare ya shi a mayar mai da gidan shi inda yake kaga dai uwar shi ce ta ce ya Allah kada ka ɗauki ran shi har sai ya ga fuskar karuwa kaga kallo kawai ba to kai wallahi yanzu ka je ka buɗe youtube misali ka ce za ka kalli kutuban da aka yi albayan inda suna kokari suna sa shi a youtube da ce ka ce kawai za ka kalli wannan kutuba to wallahi ba kutuba za ka kalla ba kuma a masallacin juma to za ka ga kuma me za ka kalla bayan kutuba za ka ga tallan da za a ta maka iskanci za ka gama matan da za ta turo maka tsarara-tsarara. to kaga duniyar nan ta mu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai alheri a gurin amma sharrin gurin kamar ya ka alheri gurin to kaga da iyayen sun suka yi addu'a mai kyau da ibnillahi ta'ala mutum zai kai in suka ma mutum to tofin alaƙi ne kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani hadisi na uku kenan hadisin wa muawiya ibnu haida hadithun rabi' حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كنا حديث وانا يا كيف سلو يا قوم حديثي موقوفي موقوف شيني أبن ذاك السهادي يا فتاة مفارسة موقوف hadisi na biyu hadisin abdullahi ibn amr ibn al'am duk da cewa hadisin malam gane ce ya zo sahaban mawqufan wa sahha marfu'an hadisi na biyu daga abdullahi ibn amr ne yake cewa ribar rabbi fi ribal walidi kaga wannan maganar wa abdullahi ibn amr amma ya zo direct wannan shi kuma daga abdullahi ibn abbas to abinda za ce sahabi ya faɗa ya zama mai kenan mauku wa ma a zafta ila ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun bihi to an abbasin shi ne abul abbas su kenan abul abbas oke a wurin yan tarikan tijjaniya in an tambaye ka akwai dan tarika nan ba sani ba wane ne shugaban tarika mai alkunyan shi Shi ne abul abbas الشيخ أحمد التجاني أوكي دولة اللي نونا مكا أوكي الشيخ أسري التجانية سنشا Shi'a بإن شيئة da mai, su ɗan tijjaniya ba ta zagin sahabban manzan Allah sallallahu to amma ɗan shi'a ba to amma tambaya ga ɗan tijjaniya to me yasa suka bari shi'a suka zo suka shige ku suka makalkale muku aha da wannan kenan ku yi kokarin ku raba gari ku ba fa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi a kuma addinin kuma kenan zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ba an ce Abu al-Abbas to shi a Sheikh Ahmad Tijani daga ina ya samu Abu al-Abbas ne daga gurin wa daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asalin Abu al-Abbas shine Abdullahi ibn al-Abbas sannan kuma ga wani abul abbas can shi ma sahal ibn sa'd bin sa'i shi ma na ce mai abul abbas to suna nan dai sinki sinki da ake ce musu abul abbas wannan shi na ce mai take da habrul umma wa tarjumanul qur'an abdullahi ibn abbas annahu atahu rajulun wani mutum ne ya gurin abdullahi ibn abbas to kaga ce rajulun ya zama mubham wanda ba an bata sunan mutumin ba don kana so ka fi ka fi kwakwabi to sai ka koma da gaban da malamai suka yi na al-mubahama ga wannan shi wani aiki ne babba in kana so ka samu sunan shi amma ba sunan shi kake so ba wai sunan ake so mu gane ba a sakon da yake cin tambayar tashi to tambayar shi ne gafa ta fara inni khafaftum ra'atan ce na je ina neman auren wata mata fa abat an tanki hari sai ta kyamace ni ko ma mata tsufa ne ko yara ne Allahu a'lam har dai na mata wa khatabaha ghairi sai kuma ga wani ya zo a fa ahabbat an tanfiha kuma sai ta kaunace shi har aka ce to za a za daura auren wane da wacce kuma shine manemin da farko fagirtu alaiha fa qataltuha sai kishi tsananin kishi ya kama shi kawai sai kace matan saboda mai kar wani aure ta wannan sai ke nuna mana tsananin kishi irin na magabata yanzu kishi su kullum mai ma'ana suna da kishin matansu matansu ba sa yarda su gan a kofar gida kofar gida wannan shi a cikin sai muslim idan mutumin da ya kashe wani maciji a cikin gida to ba san wani fara mutuwa ba shi din ne fara mutuwa mijin ke kenan ko macijin ne fara mutuwa ya dan sage ta kofar gida yana so ya coka mata mashi kofar gida ba ba cikin zuwa ba kofar gida yana so ya coka mata mashi sai tsaya tukuna shiga gidan ka mai koro ne da ya shiga ko a sheka katon maciji ne a cikin gida da shi kuma bai wata wata ba kawai sai tare maciji maciji kuma ya kada sosai to ba san wanda ya fara mutuwa bai ji abu sa'i shi din ne fara mutuwa ko maciji ne fara mutuwa Allah sallallahu alaihi to a Madina ba akwai aljannu da suka musulunta Allah akwai aljanu da suka musulunta in kuka ga maciji a cikin gida to kuma izini so to in bai gudu wato asalin maciji ne za ka yi kashe shi to kai wannan ne ke da kishi mai ma'ana mata ba a kofar gida amma matan mu yanzu yaya eh, misali da sunan karantarwa ita ce tun sabon karfe shida da rabi sabon gidan mijinta hmm? ta bar mai ruwa a lita to ga ga nan ka tashi ka zune eh ga ruwan ci nan ma za ka tora ruwan sai ka tsokar ka sashi a flas sannan kuma sai ka hada shi ko kwanta idan matan zamani ke ko ba ka bane jama'a ya ka suke yi ta riga mutum da fita wata kuma tana fita filin station filin station ina ne ma'anar filin station wurin sai da mai ita kuma za ka ga tun karfe shida kafin karfe ana so dai a ganta filin sai yake karfe shida kuma ƴaƴan musulmai ƴaƴan musulmai to ga dai fitan mata yanzu wancan ayar wa na fi kunna an yi fatali da ita billahi illa la ilaha illa huwa wa na fi buyutikunna babu wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula sai a ce ya Allah sai an yi ba sai dai ka yafi to ka duba iyayen mu yaya su haka da suke fita ta ce daidai da duhun dare haka bayan isha ko bayan sallah ba. kamar yanzu mata ka ga su nan barkace hanya an tashi a juma'a fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan juma'a sai ga wasu mata su hudu wannan tana magana da wancan ma tana magana da yan wata daidai juma'a fa an taso mutane kuma suna tahowa kuma suna suna tinkara sai dai kai kaɗan kauce musu ba sai kaga ko wani yana ta complain ce to kaga tarbiyyar ke nan yace ke ce ga mata to kaga iyayen mu da fa ba su karatu ba to amma ba ba ta fita sai da daddare ba iyaye ba wanda fike ne ya fara gemu ya fara kulbara wallahi sai kaga ko to wannan kishi mai ma'ana ce amma wannan kishin na wannan mutum ba mai ma'ana ba ne eh dan dai ka zo ka ce kana santa i love you i love you sai karka kara gaya mun ba na son ka ba na son ka ce in ba ke ba ba wallahi sai kwalban rinda ce haba haba wayo ta ji gaba na to kai ce shi kenan zaka kashe ta e kawai ka je wa in ya tafarraqa ka banda Allah ya faɗa yubni Allahu kullan min sa'ati wata ce ba ta san ka wallahi wata kuma ce in ba kai ba sai rijiya fagirtu alaiha faqataltu wannan da kishi ne mara ma'ana yanzu shi tambayan shi fa hali min tauba fa hal li min tauba yanzu na tuba Allah zai karɓi tuba na to zai abin lagun abbas yake ummuka hayyatun ummuka hayya mana mahaifiyar ka yanzu tana raye qala na, yace ina mahaifiyar ta tara su qala sai abdullah ibn abbas yace tub ila allah azza wa jalla to kawai ka je ka ta tuba ga Allah wa taqarrab ilayhi mastata'ta ka kusanci Allah iya yadda za ka iya to sai shi a babu ne ya sa ya zo gurin Abdullahi ibn Abbas fa zahabtu fa sa'altu ibn Abbas sai na zo na tambayi Abdullahi ibn Abbas gafata mana lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa wata tambaye shi babar shi tana nan ne sai Ibn Abbas yace inni la a'lamu amalan أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة a cikin ayyukan aiki kakab aiki na gari kakab inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah ban san aikin da yafi kusa da Allah mai girma da daukaka ba fiye da biyayya ga mahaifiya yana ce oke mahaifiyarka tana inda ce eh to je ka fuskanci Allah ka ta da biyayya Allah zai gafarta maka to kaga irin wannan hadisin me yake nuna mana kenan yana nuna mana mazhabin abdullahi ibn abbas wanda ya kisa in ya tuba Allah zai karɓi tuban shi abin da ya fi shahara daga gurin abdullahi ibn abbas in ka duba tafsirin suratul nisa a ƙarƙashin wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kaji wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan Kaman yan bindiga kamar kidnapper kamar yan fashi to duka ne wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wani dan bala'i fa ya kashe mu'minuna ne ba da mu'mina kawai in an ce a kawo kuɗi ba kawo kawai sai sa mutum jira ya fasa mai kwakwalwa shi ne. hani allahu wallahi sai kuma tabballaka shi ka maka mai ne yanzu an je kiyama zai ci kwalar idan ka ya Allah wannan ne kashe ko kuma ya makure ka ya Allah wannan shi ne kashe to shi ke nan ya kusa mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu tare ki ticket ne ko zuwa jahannama kuma khalidan fiha zai dawwama shi wa ghadiba Allahu alayhi la uku kenan Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mai albarka wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya tana da mai azaba mai girma to a gargashin wannan ayin ka duba tafsirai da yawa suna ce ibn abbas yana da ra'ayin wanda ya kisa da gangan ومن يقص المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم زي كما جمهور بالمسك كي أهم يتوب على ذلك المتوب إيش كما دليلي دا آية سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون kaga farko da yake man ya fa'al zalika yalqa asaba yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yaqulu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan to fa ulaika yayi kisa yayi shirka yayi zina fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima to dole kenan in ka haɗa da wannan riwaya zai nuna maka cewa ibnu abbas shi ma ya dawo kan ra'ayuwa jumhur sannan kuma sun kara da mutumin da ya kashe mutane ɗari dari ya biya tambaya waye malami a nan gari lokacin ya kashe casa'in da tara sai ka yi rashin tace sai aka nuna mai mai ibada ka duba akwai bambancin malami da ya san me yake yi da mai bauta kawai shi ne jan jan jirgi kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat aka yi rashin sa'a kuma kwat kwat kwat kwat cewa ina wa zai karɓi kwat tun da ya saba ta'addanci kawai sai kashe shi ya zama ɗari ke sai kawai waye malami babba nan garin ya kai da aka nuna mai malami ce to na kashe mutum ɗari fa halli min tauba shin Allah zai karɓi tuba cewa zai hana kar Allah ya karɓi tubanka to ya za a yi sai ka canza environment ka bar wannan kasa ta ƴan ta'adda haka tafi wancan kasa da kai bayan Allah na gari waka ka koya kyauta tafiya ya fara tafiya malakul mauke kika da shi dama haka ne ka kashe kai ma za a kashe ka Hmm? kashe duk wanda za ka kashe kashe sai ma ranar ka yana nan ruwa to mala'iku sai suka birka a kan shi mala'iku kashi mala'ikun azaba shazba kenan sai kuma mala'ikun rahama mala'ikun azaba suka ce ku bar shi kawai mu wasafa shi ya wasafawa kawai mu je mu sarrafa shi mala'ikun rahama suka ce a ya zo yana bukatar tuba ne saboda haka mu za mu ɗauke shi Allah ya turo mala'ika a matsayin mutum ya zama shi ne alƙali su ha to ya to ku gwada mana daga ƙasar da ya fito ya fi kusa da can ne ko ƙasar da zai tafi wajen duba to ka duba kyakkyawan niyya Allah ya duba niyyar shi kawai sai Allah ya ce ba wancan ƙasa ta 'yan ta'adda yaya ki nesa wannan ƙasa da ya so ya tafi kuma ki kusa ko ana gwadawa sai ka ga ya fi kusa da wancan ƙasa mala'ikun rahama suka ɗauke shi Ku kaga ramar Allah da kuma kyakkyawan niyya kaga duba dai mutum nawa ya kashe mutum ɗari kuma mala'ikun rahama sun ɗauke shi da wannan da kan mutum ba tsammani ga irin fatawan Abdullahi bin Abbas a nan wanda ya san yayi ta'addanci to ya je ta tuba da Allah ya ta samun aiki rizab rizab kwando kwando buhu buhu kwantena kwantena ka ta astaghfirullah wa atubu ilayh ka kai kwando kwando buhu sannan kuma ka tace Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat kaga duk wani mu'mini zai kamfin din shi a duniya sace sun kai tiriliyan goma to zai ce a take kana da tiriliyan goma na lada ke to ka kai wannan kwantena kwantena insha Allah duk ma ya Allah wani ne kake yace to a dan bashi kwantena ɗaya na ladan aikinka kwantena ɗaya da ni kuma kwantena nawa nake da shi ina da kwantena kamar miliyan ɗari dan da an ba ka kwantena ɗaya zai ya Allah ba shi wanda ma na ci naira ɗari shi to a ɗan gutsuro mai a ba shi mudu ɗaya mudu ɗaya kuma ka ka to yana buƙatar dai mu kasance mana da ayyuka ne na gari ba aiki da muke a public haka aiki a ɓoye aiki masu tsoka tsoka to insha Allah za ka hare gurin Allah kuma mu yawaita tuba mu yawaita tuba ya allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to irin wannan hadisi irin wannan hadisi ya zo hadisi marfu' da wannan malami mai take a nan cikin qurratul ainain fi fada'il birrul walidai yake birrul walidain maghfiratun lidh-dhunubi wa kaffaratun lil-kaba'ir biyayya ga iyaye Allah yana gafarta maka kurakuranka laifuffukanka sannan kuma kafara ne da manya-manyan laifuka abdullahi ibn umar ce atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun fa qala inni aznabtu dhanban azima ya Rasulallah na yi babban babban laifi fa hal min tauba ya Rasulallah shi Allah zai karbi tuba na Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayin shi hallaka min um to mahaifiyarka tana nan wa fi riwaya hallaka walidani oke iyayenka suna nan to kaga nan shi ma an fara kaddamar da wa uwa qala la yace ina mahaifin sun rasu yace to fa hallaka min khala akwai yar uwar uwa yar uwar uwar ka tana nan qala na'am yace tabbas tana nan qala fa birraha to je ka tabbata biyayya gafaran laifinka Allah zai gafarta maka hadisin rawahu tirmidhi madasi 1968 da ibn hibban 435 da Ahmad a cikin Musnad a cikin mujalladi na biyu da Hakim a cikin mujalladi na uku wa qala sahihun ala shartu shaykhayn wa lam yukhrijahu hadisi ne mai inganci to kaga kenan fatawan Abdullahi ibn Abbas tana da madogara daga hadisin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Umar ba da yake wannan hadisin kuma ya ambata shi a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha 2799 babi na gaba shi ma hadisi biyu ne a gurguje kawala bin babu birnin ali biyayya ga uba ok shi yana zuwa bayan uwa ne ke kawala na suleiman ibn harbin kawala haddasa na wuhaimu mukhalili an ibn shuguruma ibn shuguruma na ma da yake cewa cikin fadlullahi samad sharhin adabul mufrad kenan ce shine abdullahi abu shuguruma ibnu ammi umar ibn al-qaqa ibnu shubruma an ku sani shi da abdullahi abu shubruma yace annahu qala sami'tu aba zur'a wannan abu zur'a shine ibnu umar ibnu jarir al-kufi fikatu min ulama'i tabi'in shi jika yake ga jarir ibn abdullahi al to me sunan shi abu zur'a قيل اسمه كنيته اسمه كنيته haka mai sunan shi yake halka alkunya shi take mana na ce mai abu zur'a waye abu zur'a shine dai abu zur'a ke kamar da mu a Najeriya yawanci an ce sunanka Abubakar to za ce sunanka Abubakar alkunyanka Abubakar to waye asalin Abubakar ai Abubakar yana da asalin suna shine Abdullahi ibn Usman amma mu a Najeriya ko mun ɗauka Abubakar ma suna ne alhali abubakar menene alkunya ne duk suna za ka ji abu abu amma babu laifi da akwai wanda manismuhu kunyatu manismuhu kunyatu to daga ci akwai wannan abu zura an horaira wannan ka duba irin wannan isnadin daga abu zura daga abu horaira ka duba sahih bukhari in ka je kana da shi in ba ka da shi ko a waya bayan kana da sahih bukhari eh ka duba hadisin karshe zaka samu daga Abu Zur'a daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan Abu Zur'a daga Abu Huraira wa Abu Huraira shine Abdul Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi قال قيل يا رسول الله في أنشي ce. قال يا شي إلى أنشي يا رسول الله فأنا مي تنبايا دي تنبايا وانا شي مانا rashin أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم tun daga farko yanzu mu fara tattarawa za mu iya cewa as'ilatu sahaba للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأدب المفرد yau tambayoyin sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma cikin adabul mufrad zai bada ma'ana sosai wallahi za ka yi fitar da littafi ta kai ce ce jam wa tartib ba abin da ne kawai sai dai na jama'a ne na rata ba shi kenan kila ya rasulullah man abarru watan ma biyayya sai ce ummaka yani shi ma yake tabbirin bir ummaka ke قال ثم من في متى متى سوى يا رسول الله قال أمك في ما يديرك قال ثم من سوى يا رسول الله قال أمك أما يبي تقول أن سوكم سوى يا رسول الله قال أباك في بابك تدرنا كيف تجوبا يزك من جاء حديث منكم من جاء حديث بحث بن حكيم عن أبيه أن جده إلى حديث أبو هريرة to dole in kaga yaro ya fi kyautata wa uwan shi ya siyo mata atamfa na dubu talatin kai kuma ya ya siyo maka wani yaji ɗari biyar biyar sai eh, yaji ɗari biyar biyar yaji biyar dubu biyar da ɗari biyar ke ita kuma ka tambaya nawa ce na wannan sai a tamfan dubu talatin ke to kada kai ɓaci ko ce oke ai rana a cikin masallacin babatanzu ai karanta mana hadisi sai eh, waye fi cancanta ma biyayya sai uwarka sai wa sai uwarka sai wa sai uwarka sai wa sai ubanka za ka ji hausu ko dai ya raba maka ya baka dubu goma ita ya bata dubu talatin ce ok best on wannan hadisi kamar da ziyarar ne ya mutu abin kuma zai canja fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu sai bar uwa da uba to fa li ummihi thuluth yanzu abin kuma sai juya ita ce za a bata sulusi 1 over 3 shi ba ba sai samu nawa 2 over 3 ya bar miliyan 30 ya bar uwan shi ne da uban shi kawai sai ai yaya fa in huwa na zuwa wani wa wa abawahu fa li ummihi thuluth sai bata 1 over 3 kaga al'abu zai dauki ma baki yake yanzu shi zai dauki a cikin miliyan 30 zai dauki 20 miliyan cash ita kuma ta dauki na 10 miliyan to abin zai sake sai mata kuma ya zama shi ɗan nata yana da ƴan uwa abin ya sake lalacewa kuma ke to fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus sai ya sake tallata zuwa Kudu. sudusi ɗaya bisa shi da kenan to shi kuma baba sai ce ku ƴan uwa fa na kore ku ba su da ko wallahi Oke, shi ya kore su ce to ku kuma ku koren mun ita fit da ce mun kore ta to baba daga 1 over 3 zuwa 1 over 6 yanzu nan ba ta 1 over 6 misali a cikin miliyan 16 da za ta sa rai tunda baba ya koyi yan uwa za ta sa rai da nawa 1 over 3 1 over 3 ga manya hajiya 1 over 3 ga manya sai to kun da suma bari yanzu ni in fita yanzu ga 'yan uwa ne da uwa tunda yan uwan sun ji biyu shi kenan sun caccafi uwa daga 1 over 3 sun mai da ita 1 over 6 ito na dawo to tunda na dawo ni kuma na kore su kaga miliyan 16 da za ta dauki za ta samu 1 over 3 miliyan nawa kenan 20 yanzu ce an kore ta zuwa 1 over 6 miliyan goma kawai da zaran miliyan biyar nawa ne uba da bai tattare gaba daya to ga sun rasuwa ne al'amarin ya canja to amma ana raye shi na zai fi kyautatawa wani idan siyo siyo wata kaza ta ci ta murmure ba komai sai ba kana lafiya alhamdulillah alhamdulillah ka ji komai ga hadisi kamar shi ma din bai kamata da yana haka kuma zai haddasar mai da ne to tunda mijinta ne ya kawo muku kawai su ci ga shi nan ku shi Allah Allah ya albarka shi حديثي لك شيء نشيدا حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله فلان عبد الله بن مبارك قال حد أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أن رجلا آه، أتى رجل نبي الله أتى رجل رجل شيني فائتي ولا متن يا زبروا النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني يا رسول الله لأني ذاك أمتين qala birra ummaka a cikin ayyuka da ɗaya ce to kama mahaifiyar ka biyayya sun ma'ada ya ji wasiyar kamar ta yi kaɗan kuma yana daga cikin usulubin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da yawa wani mutum ya zai ya kamun wasiya sai ce la taghdab la taghdab shikenan faraddada mirara sai ce la taghdab la shikenan kamar kaga ko ba a yi awa ɗaya ba ko kamar mai ba ko Eh, lokacin kasa sai an cika shi ciki da bai har an ƙara wani kasa din ma in an fara tun karfe takwas ba za a tsaya ba sai irin karfe ɗaya na dare kai an yi gaba ke da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ata rajulun nabiyallah wani mutum ya zo gurin wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu daina gajiya da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ka karatu karatun adabul mufrad to ka shirya zaka ta salati Ko wani hadisi sai yi salati ga wa Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka yi kama a kanka wallahi ba ka yi ba kuma wanda murza hancinka a kan titi kaga ka zama dame jiki to mu dame gaskiya duk lokacin da aka ambata manzon Allah ne kace sallallahu alaihi wasallam hatta rajul nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma ta'muruni qala bir ummaka thumma 'ada fa qala bir sun thumma 'ada fa qala bir ummaka ya zo fewa ya rasu kamin kamin wasiya kamin umarni kama mahaifiyarka biyar ya sake dawa kama mahaifiyarka kama mahaifiyarka zai sake dawa sun ma'ada fala birra ummaka sun ma'adar rabi'a ana mutum zai ce to birra abata kaga hadisin da duka suna ittifaki akan abu ɗaya shine an ta kuwa so uku akan wa uba to za mu zo babu na hudu insha Allah babu birri walidayhi wa in zalama a ce iyaye sun zalunci yawo duk da haka dai za ka yi ƙoƙari ka mutu biyayya kan haka kuma ka roƙa musu Allah ya gafarta musu baba ko ya ci kuɗinka daman da kai da kaya duk mallakar wuya ne da wannan kai ɗan yaro in baban ka yake ɗan ni ko min miliyan ɗaya nan kuma kana harka sosai ce to baba zuwa yaushe ce nan da kwana biyu to la in ka ji shiru kar ma ka ce baba sai ka biya ni eh anta wa maluka li abika to Allah ne jima da kuka yarwa ta mana Allah ne jima da kuka dadar da musu da akhira akwai mai gida na mana dodo ukuwawa zaka ji kwanakin ba na ta ambata an yi kidnapping shi hakimi na garin wawa garin ana ce mai wawa can na gaske a a Niger din kuma gaban kayan gida to shine hakimi ko an zo an dauke shi da yan bindiga daɗi to da ana ta cewa an sake shi an sake shi kamar gajiyar na da sun yi publishing yanzu kawai ka je ka yi gogulin ka ce dodo a buwawa shi ke to za ka ga ganganin da ake an sake shi an sake shi ya yi gaming freedom menene menene a shi duk maganar kawai shaci faɗi ne ne to har yanzu dai yana hannunsu mai lallai yana buƙatar addu'a Allah mai jima da kuka ya bayyana shi sannan kuma akwai wasu dai daban-daban wani gurare kamar sokoto shi ma za ka samu ana ta kama mutane daban-daban to lallai mu mana cikin ni mamaki ya ce an fara an fara ka gudu wancan ya gudu ya ce mu zauna gida ai wannan nima ce ma wasu wallahi ba sa iya kwana sai a kan bishiya cikin jeji komai an kona to kaga mu dinga sa su addu'a Allahumma nasfis karban makrubi in kai haka sha Allah ka ma kanka mala'ika zai ce walaka bi mithli kai ma haka to lalle yana buƙatar addu'a yanzu hankali na gaba ɗaya kullum yana gurin yana gurin kullum da kullum sai na tambaya yaya me update me update har yanzu dai da ana cewa zai zo zai zo zai zo zai zo ashe duk maganan dai shaci faɗi ne kawai to Allah ne jima ɗaukaka ya sauƙaƙa Allah ne jima ɗaukaka ya bayyana shi da sauran wanda suke cikin kunci da damuwa marasa lafiyar mu Allah mai girma da kuka yi warkar da su wanda suka rasu a cikin mu Allah mai girma da kuka yi gafarta musu Allahumma fil lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asiyah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa maddina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Thank you.